jama'a musulmi mu da sake haɗuwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci na talata sha takwas haka ne ko ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha takwas ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi ne darasi na casa'in da takwas insha Allah a cikin jerin biyar darussa na karatun wannan tasiri da muke gabatarwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mu dace kafin mu saurari ayoyi da za mu ci gaba da darasi a kansu muna son mai amfani da wannan dama domin mu wa al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya ta'aziyya na rasa wani babban hamshakin malamin musulunci wanda aka yi ajiya abu ishaqa al-huwaini Allah madaukakin sarki ya jika shi da rahma wannan wani babban malami ne al-hijazi da misri wanda Allah madaukakin sarki ya sa yana ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi musamman na wannan zamani namu ya yi karatu a wajen babban malami hadisin wannan zamani malam muhammad nasir biyu alalbani allah ubangiji ya shiga shi da rahma akwai wato shaida na ilimi da manyan malamai suka yi a kansa musamman kamar shi malam nasir biyu albani din za ku ji yana yawan ambatansa a wasu rubuce-rubuce nasa akwai kamar cikin silsila a sahiha in ban manta ba akwai inda malamin ya zo yana tattaunawa sai yake ishara zuwa ga wani rubutu da wani malam abu ishaq din yayi wanda ya sa mishi a rauku al-mutahaddida wanda ya yi takharijin hadisin muntakal akhbar ne in ban manta ba to wannan bawan Allah a abin da ya bayyana gare mu Allah madaukakin sarki shine masanin wato zahiri da sirrin kowa amma malami ne wanda nagartar shi ya bayyana kuma ya yi ƙoƙari wajen baiwa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da kuma yada da'awan wato ƴan mazan jiya wanda ake cewa salafus salih abu ishaq al a shekarun shi kusan saba'in wato a jiya domin an haife shi hijira a dubu da ɗari uku ko da arba'in da shida or something of that nature ko hamsin da hudu ko kuma na boko 1956 1956 eh, ana tsara shekaru hudu za a baiwa najeriya independent ko aka haife shi to daga wancan lokacin zuwa yanzu za a ga kusan shekaru saba'in kenan allah ya kusa shi da rahama a cikakken sunan shi ana ce mishi hijazi ibnu muhammad ibnu yusuf ibnu sharif abu ishaka shine alkunyan shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muka ambata za mu insha Allah yi kokari mu karkare bayani da muke ɗaukawa ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu na cikin suratul bakara aya ta ɗari da ashirin da bakwai zuwa da takwas wanda za mu sake sauraron waɗannan ayoyi daga bisani sai mu tattauna abubuwan da suka rage mana a yau muke sa ran insha Allah za mu gama bayani da yashi wannan suna da Allah ya sa mu dace akramaka Allah sai ya tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم wa همزه wa ونفسه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم idan ba manta ba a ƙarƙashin waɗannan ayoyi muke tattauna wato kabiyan ginin ɗakin ka'aba da kuma irin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya karɓa wa Nabi Ibrahim na addu'o'i da yi. to a yau muna son mu ainihin wato ji bayani game da menene asalin ginin ɗakin Ka'aba daga maganganun da malamai suka yi mun doji annabi Ibrahim ya zo ya aini wato jaddada ginin ne ko amma kafin shi akwai already ginin wanda har ginin ya wuce sannan shi ya yi sake aikin sabanta daga ginin a akwai kafin mu shiga wancan shekara da muke faɗi na abu Ishakal, al na haihuwarsa hijira dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in ne da biyar kaga ya rasu hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ainihin wato shida Allah ya ji ƙanshi da rahma to a cikin tafsirin Abu Abdullahi al-Qurtubi da ya zo ƙarƙashin waɗannan ayoyi ya kawo wata mas'ala wadda muke son shine zai zama mana matashiya insha Allah da shi yake wa ikhtalafa an-nas fi man bana al-bayta awwalan wa assasahu mutane sun yi sabani anan in yace annas yana nufin masana malamai malaman tarihi suna fata an gane sun yi saɓani akan wai wane ne ya fara aza harsashin ginin ɗakin ka'aba zama an gane wannan da ko fakila wasu malamai suka ce almala'ika mala'iku su suka fara askasa wannan gini na ɗakin ka'aba sai kawo wani iska da aka ba ladari daga wani malami mai suna abu ja'far yake ruwa an ja'far akwai bin muhammad qala su'ila abi an tambayi mahaifina shine abu ja'far din wanda ake cewa muhammad wa ana hadir shi malam ja'far din yace a gabana aka yi mishi tambaya an bad'i khalqil bayt me tambaya yace ala gafa tamala menene tarihin mafarin ginin wannan ɗakin kaba fa qala sai baban shi yace إن الله عز وجل لما قال إني جاعل في الأرض خليفة يتي الله مدوكسين A lokacin da ya ce wa mala'iku zai sanya mayau a doron ƙasa mun wuce waɗannan ayoyi a baya ko za mu ga wasu surori kuma da za mu ƙara A lokacin ƙalatin mala'ika sai mala'iku kamar sai suka nuna wa Allah ai ba buƙatar sai kayi ina fata an gane har suke cewa a taja alu fiha man yusqidu fiha ya Allah dan za zaka halittu wanda zai zo fasadi a doron kasa wa yasfiku dima har ya rinka da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak bayan da mu muna tsarkake sunanka muna yi wato girmama ka to wannan martani da su ko kuma jawabi da suka gaya wa Allah ta gabi da alaihi sai Allah ya fushi da su Dan ne za ku inkarin abin da ni nake zan yi fa'adu bi arshihi da mala'iku suka fahimci Allah ya yi fushi da su to sai suka je suka nemi wato wani kamar ka ce tsani da za su nemi zafaran Allah madaukakin sarki akan fushin da Allah ya yi da su Allah ya huce shine sai suka je suka kama al'arashin Allah suka kama kewaye al'arashin suna istifari an fahimta ko ta'azu bi arshihi suka je suka nemi tsarin aikin da suka aikata da al'arashin Allah wa tafu haulahu aka ashwaqi suka kewaye bakwai na al'arashi yastarduna rabbahum hatta radiyallahu anhu suna ta neman Allah ya yarda da su Allah ya gafarta musu har kuwa sai da Allah ya yadda da su in ya gafarta musu wa qala lahum daga nan sai Allah ya ce musu ibnu li baitan fil ardi ku je doron ƙasa ku je ku gina wani ɗaki wanda wannan ɗakin zai girmama ɗakin domin ɗakin na wani me ce ce hikiman da ya sa nake ku gina ɗakin ya ta'awwadu bihi man sakhitta alayhi min bani adam sai wannan ɗakin yayi irin aikin da wato al'arashi na yi nufi da kuka yi tsawafi a jikin al'arshi domin neman yarda na har na yarda da ku to waɗannan halittar da zan halitta kuma duk wanda ya zo kewaye wannan ɗakin kewaye bakwai irin yadda kuka yi wa al'arshi to shi ma zan yafe mashi da abin da ya min na laifi ina fata an gane to wannan malami yake wannan shine mafarin ginin ɗakin Ka'aba wa qala lahu daga nan sai a wa yatufu hawlahu kama tusum hawla arshi sai ɗan adam su ma su rinka kewaye wannan ɗakin kamar yadda suka kewaye al'arashi na fa'ar an anhu da haka duk wanda ya nemi yarda na a cikin su shi ma sai in yarda da shi idan yi wannan tsawafin kama rabitu ankum Kamar kuma yadda na yafe muku na yarda da ku kada na hadal Shi ne malaiku suka zo suka gina wannan ɗakin ji daga cikin dalilin kenan da yasa idan mutum ya je aikin hajji ya tsawafi ko ya je umara ya tsawafi idan ya dawo gare ki sai ya dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta fi shi duk laifin da ya yi Allah ya so mishi jama'a gane wannan rike ko da wannan daga cikin maganganun da aka samu daga malamai kenan sai dai wannan maganan kun ji ba daga annabi aka kawo shi ba ko da haka yana buƙatar sai an tantance Allah ya sa mu dace وذكر عبد الرزاق مر عبد الرزاق الصنعاني shi kuma ya ba da labari a ibn Jurayj an Aqa'i wa ibn al-Musayyib wa ghayrihi Allah azza wa jalla auha ila Adam ka ji magana na Ka ga wancan magana na farko su suka fara gina aikin Ka'aba mala'iku to shi kuma waɗannan malaman suka ce a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Adam ya taho duniya bayan ya ci ɗan itace da ya hana shi ko aka aiko su kullum bitu jami'a da a lokacin da Allah ya wa annabi Adam wa'ayi cewa ya sauko duniya a ibn baita sai Allah ya ce in ka iso duniya ka je ka gina wani ɗaki wanda zai zama a matsayin ɗaki na sun mahfuf bihi kamar aikin malaika ta huffu bi arshin ladhi fis sama to tun da kai rayuwa da mala'iku a sama ka ga yadda mala'iku ke yin ibada suke kewaye wani ɗaki a sama to kai ma in ka je doron duniya sai ma ka rinka kewaye wannan ɗakin da kai da zuri'anka da haka annabi adam a wannan iskar aka ce shi ne mafarin ginin ɗakin ka'aba an fahimta ko kaza aman nasu annahu banahu min khamsati ajjulin da haka aka da kissa cewa manyan duwatsun da ke duniya guda biyar a nan annabi adam ya je sassaƙo wato ƙawa'i bangaye yayin wato wannan ɗakin dutse na farko akwai wani ƙaton dutse da ake kira shira wannan kogo da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zuwa har aka zo aka mishi wahayin farko a ciki da ake kira gari shira ko to daga wannan dutsen annabi adam ya ɓamɓaro wato ɗaya daga cikin fisafin ɗakin ka'aba da ya gina a wannan zamanin قال الخليل والربد هاهنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر ومنه يقال لما آه لما حول المدينة ربد sai kuma wani dutse da ake kira rabat wanda wannan dutsen shi ne fuskan da yake mafi tsawo kamar da yi wato a wannan malami alkhalil shi ya ba da labari waɗannan su ne maganganu biyu da aka yi saɓani game da wane ne ya fara gina ɗakin ka'aba ina fatan jama'a an gani da amma kamar yadda muka ambata waɗannan batutuwa ne da yi wato aka samo daga malamai wasu an samo su ne daga cikin iskoshin isra'iliyat ina fata an gani to anan sai dai a ce wallahu alam kenan ko to imma mala'iku imma annabi adam ko kuma ya zan bayan da mala'iku suka zo suna suka gina annabi adam shi ma da ya zo ya sake jaddada yi wato wannan gina wasu kuma malamai suka ce daga cikin 'ya'yan annabi adam bayan wannan gini da annabi adam ya yi wato a jaddada da akwai wani ƙanshi wanda shi ya fara zuwa yi wa ɗakin ginin ƙasa ko kuma ginin siminti da dutse suna fata an gane wannan ɗana shi ne wanda ake cewa annabi shifi suna fata an gane ga shi malam yake warawa abdul mun'in bin idris wani malam abdul mun'in dan idris shi ma ba ya rawaito labari an wahbi bin munabbih daga wani malamin malamin isra'ila menene da ake ce musu malamin malamin yahudawa da ya musulunta da ake ce wa wahabu dan munabbih qala ya ba da labari cewa awwalu man bana al-bayt bi wal ijara wanda ya fara kwaba kasa ko ka ce siminti ya hada da dutse ya gyara ginin ɗakin kaba shine shi su alaihi salam ɗaya daga cikin ƴaƴa da jikokin annabi adam da ake kira shi su amincin Allah ya tabbata a gare shi waɗannan kamar da na yi ishara dai shi ne maganganu da aka samu da ƙarin wasu amma waɗannan shi ne za mu wadata da su insha Allah. To bayan wannan sai wancan hadisin alimamin muslim da muka mana ishara a jiya bayan wannan ginin mala'iku ko ginin annabi adam ko ginin annabi shitu har zuwa sanda aka aiko annabi nuhu alaihi salam a zamanin annabi nuhu yayi wani mummuna addu'a da mutane saboda wa Allah da suka yi yace rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara a lokacin Allah yake to ka ka gina talafali da kai da waɗanda suka yi imani da kai ku shiga ciki in dan da waɗanda suke cikin wannan talafalen to duk wanda yake a doron duniya sai da aka hallaka shi da ka an rusa gine-gine sai daga cikin ginin da ya rushe akwai ɗakin ka'aba to ba a sake gyaran ginin ba sai lokacin annabi ibrahim din nan jama'a ana fahimta ko to bayan annabi ibrahim bayan tsawon zamani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa an sake samun rushewa wannan ɗakin wanda ƙurayshawa suka zo suka ƙara ginin to hadisin da shi a cikin mutum kamar da zamu bi? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita da sayyida Aisha da yana mala yake kharraja muslimun an Aisha radiyallahu anha qalat imam muslim ya fitar da hadisi daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha Da an tace سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر أمين البيت هو take wata rana na tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama wai nan nan dan indaran ɗakin nan da ake kira hijir Ismail shin ɓangaren ɗakin ka'aba ne ko ko shi wani waje ne daban ƙala na'am ya annabi ce ƙwarai da gaske ɓangare ne na ɗakin ka'aba kulki aisha ta ce sai na ce falima lam yudkhiluhu to me yasa shi yake a waje ba a kewaye ɗakin ginin ka'aba ya shige har da wajen ba an fahimta ƙala ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito mata da labarin annabi yake inna qaumaki abin da ya faru shine mutanenki iyayenki da kakanninki quraishawa kenan qaftarat bihim min nafaqa ba su da wadata ba hali kuɗi ne ya yanke musu a wani shekara da suka zo za su ƙara gyara ginin ɗakin Ka'aba qultu fama sha'nu babihi murtafi'an Aisha ta ce, sai me yasa na ga ɗakin Ka'aba, ƙofan ɗakin a sama yake, ya haye saman mutane kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa'ala zalika qaumuki bi man sha'u wa yamna'u man sha'u ita iyayenki ne da kakanninki inda Aisha ita ma bakurai shi ce iyayenki ne da kakanninki suka daga kofar amma asali ba haka kofar yake ba ne manufansu saboda ba kowa zai rinka shiga ɗakin ba sai wanda suka ga dama da haka wanda suka ga dama su sa miki tsani ya hauye shiga wanda suka ga dama kuma su hana shi shiga jama'a gane wannan dake ko walaula anna qaumaki hadithun ahadun fil jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba dan wato mutanen su sabbin musulunta ne ba ba su daɗe da barin jahiliya ba an fahimta fa akhafu an tunkara qulubuhum idan na ce zan ƙara rusa ginin in gyara shi ya koma asalin shi to wasu za su ji ba zafi za su ji ya za a yi a taɓa ginin iyaye da kakanni sai annabi ya ce la nazartu an udkhila al-jadra fil bayt maza Allah ce wallahi da da kaina zan yi aikin mai da wannan hijir Isma'il din ya koma cikin ɗakin Ka'aba ina fatan jama'a gani wa an ulziqa babahu bil ardi sannan manzo Allah yake da na sauke kofar da ya koma ƙasa yadda kowane kofar gidaje suke jama'a gane wannan da ke ko wa kharraja Abdullah bin Zubair to ga hadisin Abdullah bin Zubair da muka yi mana ishara a jiya radiyallahu anhu qala Abdullah dan Zubair wata rana shi kuma sai yake ba da hadisi yake haddathatni khalati illata. wato ƙanwan mahaifiyata an fahimta ko ta taɓa bani hadisi wata rana wa yake nufi Ke ce ya'ani Aisha ta radiyallahu anha yana nufin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda muka ce a sayyida Aisha kanwa ce da mahaifiyar Abdullahi dan Zubair wato ce mahaifiyar Abdullahi dan Zubair ita ce Asma'u yar Abubakar an fahimta ko to ta karantar da mu take ba mu labari ta ce qalat qala an-nabi sallallahu tace mana annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi wata rana yake mata ya Aisha ya ce Aisha laula anna qaumaki hadithu ahdin bi shirkin ba dan mutanenki ba su daɗe da barin shirka ba an fahimta ko lahadamtul ka'aba da na yi aikin rusa ba. fa'alzaktu hadin arz in dawo da ƙofar ya koma ƙasa wa ja'altu laha babaini kuma in mai da ƙofofin ɗakin ka'aba su zama guda biyu baban sharqiyya ɗaya daga cikin ƙofofin ta gabas wa baban garbiyya ɗaya daga cikin ƙofofin ta ainihin wato a yamma wa jikki fiha sannan in faɗaɗa ɗakin in ƙara wa ɗakin sittata azru'in min al-hijr ma'ana in ƙara mishi zira'i shida wanda in ka je kan lissata daga ɗakin Ka'aba zuwa wannan indararen hijir Ismail za ka ga zira'i shida ne annabi yake da na shigo da wannan farfajiyar ya shige shi na ya zama cikin ɗakin Ka'aba jama'a an gane wannan ko me yasa to aka samu wannan jinin ya fita kuma aka ɗaga ƙofar ya da ce inna quraishan kakanni ki quraishawa ni ma kakanni na ina fata gani na da banatil ka'aba wata shekara ne da za su yi aikin gyaran ɗakin ka'aba sai ku iya yanke musu ba su da halin da za su gina ɗakin iya wannan faɗin da haka sai suka ɗibi iya abin da za su iya shi ka ga ɗakin ya fitar da wannan hijirar Ismail Zama an gane wannan da ko yanzu kun ji Abdullahi dan Zubair shi ya bada wannan karatun ko sai me ya faru Urwa ibn Zubair dan uwan shi wannan Abdullahi dan Zubair shi ma ya bada wannan labarin an Aisha ta qalat shi ma daga dai innansa a sayyida Aisha yace ta ce qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi yake da ni laula udasatu qaumik bil kufri ba dan mutanen ki ba su daɗe da barin kafirci ba kar ku tuna a kar ku manta akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yin wannan bayanan ne bayan da aka yi fatu makka kun tuna ko fatu makka kuma a shekara na nawa aka yi a musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina shekara na nawa ne aka yi fatu makka shekara na shida ko na shekara shida zuwa na bakwai ina fata an gane to ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam duka duka shekaru nawa yayi a garin Madina shekaru goma to za ka ce bayan shekara shida ko bakwai shekara nawa kenan ya rage annabi ya bar duniya ya ta shekaru uku ba to kaga a lokacin aka je aka ci mutanen maka da yaki to a cikin wannan shekaru uku idan annabi ya zo musu da project din zai rusa ka'aba me za su ce Allah sa kun fahimci magana annabi da yake ba dan da su dade da musulunta ba jiya jiya nan suka bar jahiliya to idan na zo muku da wannan project din daga samun wannan karfin to za su tunanin wani abu ne daban na zo da shi in lalata addinin annabi ibrahim jama'an gane wannan ke ko da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a wannan lokacin shine ma'anar laula hadathatu qaumiki bil kufri ba dan wato sabon shigan al'ummanki musulunci ba la naqabtu al-ka'ba da na na warware ginin ka'ba wa la ja'altaha ala asasi ibrahim da ma mai da ginin ya koma asali yadda annabin Allah a kakana ibrahim ya gina fa inna quraishan abin da ya faru shine quraishawa hina banatil ka'ba a lokacin da suka zo za su sabanta ginin ka'ba an fahimta ko da su ne suka cire wannan ɗakin saboda kuɗin su bai kai ba iktasarat sun samu tawayan arziki an fahimta ko wala ja'altu laha khalfa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni ko idan na zo nayi aikin da na mai da kofan guda biyu ɗaya daga gabas ɗaya kuma daga ainihin wato yamma to kun ji waɗannan su ne a karatu da waɗannan ƴaƴa suka biyo daga wajen innan su ko Wafin bukhari a cikin sahih bukhari qala hisham ibn urwa kaga dai hadisin da bin nasa sai sa nake wannan karatu ne na musamman da suka je daga wajen innan su ishamu dan urwa dan azzubai shi ma ya ba da labari yake ya'ani baban wato yana nufin da annabi yayi yi kofa guda biyu wa fil bukhari aidan a cikin bukhari har ila ya nabi yake la ja'alti laha khalfayn da na sanya kofa daya ta baya ya'ani babai kofa guda biyu fa hada bina'u quraish wannan ginin da kuke gani a yau wato aikin ƙuraishawa ne wato mutanen jahiliya an gane wannan da kyau ko To me ya faru ثم لما غزا أهل الشام عبد Abdullahi بن الزبير a lokacin da mutanen ƙasar sham yana isara zuwa ga mulkin ko khalifancin abdulmalik ɗin sham wanda ya naɗa gwamna ya yi gwamna hajjaji bin yusuf eh, a lokacin da suka zo suka yaƙi abdullahi ɗan zubair a garin makka wa wahat wa wahatil ka'aba min kuma daga cikin barnan da suka yi hadda rusa ɗakin ka'aba adama habnu zubair abdullahi ɗan zubair sai samu dama sai rushe ɗakin ka'aba wa banaha ala ma akhbarat aisha abdullahi ɗan zubair sai gyara ginin irin yadda annabi ya ci burin ina ma da ya samu dama da haka sai ya ƙara wa ginin fadi zira'i shida sannan ya dawo da ƙofan ƙasa kuma ya mai da ƙofofin guda biyu kaga ina ma da daga wannan lokacin ɗakin ya ci gaba a haka to da a yau za mu ga ginin yadda annabi ibrahim ya gina sani kuma ana fahimta ko to me ya faru bayan shi yayi wannan gyaran gashi sai yake cewa wa banaha ala ma akhbaratu aisha ya gina ɗakin a bisa tsarin da ummu na Aisha ta karantar da su cewa annabi ya yi mata bayani wa da fihi khamsata azri'in min al-ijl sai ƙarin jira'i biyar an fahimta ko hatta abda iskan har sai da ya je asalin inda yi wato ginin ya fara nazaran nasu ilaihi shi da kanshi ya nuna wa masu aikin yace kun ga kandito ko kowa ya ce la a ce da gaske ne yake to wannan shine asalin ginin Ka'aba kamar yadda Aisha ta ce Annabi ya nuna mata shi ma sai da ya nuna wa masu aikin sabana alaihi gina wa akan wannan condition din yake su tayar da ginin ɗakin Ka'aba jama'a gane wannan ke ko wa kana tulul Ka'aba to a lokacin an auna ɗakin Ka'aba an gano dimension ɗin shi yaya dimension ɗin shi samaniya asharata zira'an a faɗi haka zira'i goma sha takwas zama ana fahimta ko falan ma za da fili yayin da ya zo wannan ƙarin iktafarahu fa za da fi tulihi asharata azro sai ya yi wato ƙara wa tsawon zira'i goma wadda ala laha babaini kuma ya mai da ƙofofin suka zama guda biyu a hadu ma yudkhalu minhu kofa na daya daga ciki ake shigowa wal akharu yukhraj minhu dayan kuma sanan ake fita jama'a an fahimta ko kaza fi sahih muslim haka bayani yazo a cikin sahih muslim wa alfazul hadith tahtali lafazin hadisin akwai inda suke saba wa juna wannan yazo da ƙari kaza wannan yazo da ƙari kaza sai me ya faru wa zakara sufyan malam sufyan shi ma ya bada labari an da bin shabur wato sufyan dan uyaina daga dawud dan shabur an mujahidin qala lamma arada ibn zubayr an yahdim al-ka'ba a lokacin da abdullahi ibn zubayr ya zo zai wannan aikin rusa ka'aba ya gyara ginin wa yabnihi ya gyara ginin ya mai da shi yadda annabi ya ce qala lin-nas sai ya ce wa ma'aikatan shi izginu ku rusa ɗakin ƙala fa abau sai mutane suka ji tsoro ya gaskiya mun muna jin tsoron mu taɓa ɗakin Allah dan muna da tarihin ashabul fil da suka taɓa zuwa za su aikin rusa Ka'aba mun ji yadda ta ƙare musu tarihin ne bi wizaratin min sujji duwatsu Allah ya aiko suka ɗauko a tsuntsaye ko da duwatsu daga wutan jahannama aka jujjufa musu aka kashe su a wajen Ba ka ba wanda yake tunanin yi ɗakin ka'aban nan ba zai jawo bala'i ba da haka lokacin yayoyi da injiniyoyi ya ce su nufa ala suka kasa kowa ya ji tsoro ba a bau an yaji ne wa khafu an yanzila alaihim al'azab suka ji tsoron kada azaba ya sauko musu kala mujahid mujahid ɗan jabar yace fa kharajna ila minan da haka ranar da abdullahi san gida ya ce za a yi aiki nutsawa ya ce gaba ɗaya sai muka gudu muka fita mina kowa yana tsoron kada bala'i ya faɗo mushi ko fa kallon riha salatan ce wallahi kwana uku muka yi amina muna kallon garin makka ko za mu ga wuta ya fara fi kawai an gane wannan da ke ko man tazirin azab ce muka rinka sauraron anya azaba ba zai sauko ba kamar yadda na ce irin yadda ya faru da ashabul fil kenan dan a lokacin quraishawa a lokacin zuwa su ma suka yi suka hau dutsen arafa wajen gari a nan ne inda Allah ya wasu a yane ne sunan shi mutanen ashabul fil aka yi musu ruwan wannan duwatsu a kan su aka hallaka su da aka suna suka ce bari mu koma gefe qala wartaka bin zubair da aka abdullahi bin zubair shi kuma da yake ya san karatu ne na gaskiya yake a kai manzon Allah ne yake ga yadda asalin gini yake kuma a da Aisha ita ta bi musu bayani da aka ci da rufar gaba ba da aka ci da kanshi ya hau wannan motar da ake rufe gini ne tsunan gireda a gane mu ne ke ko wartaka bin zubair ala jidari ka'ba huwa bi nafsihi da kanshi ya aike rufe wannan dakin falamma ra'au annahu lam yusibhu shay'un da ya rufe dakin suka gaba abin da ya faru da shi sai suka gane cewa eh tabbas akan gaskiya yake da ka ijtara lokacin suka fara karfin hali sai wannan ce a to wallahi bari ni ma je a aikin nan da ni sai suka rinka dawowa kuma ɗaya bayan ɗaya har suka je suka haɗa hannu da shi aka yi wannan gyaran qala mai ruwa yake sahaba mu shine mujahid yace sai sai muka yi aiki rusa kaban falan ma banaha sai da Abdullahi dan zubairu ya tashi gyaran ginin ja'ala laha sai mai da kofofin guda biyu an fahimta ko baban yudkhaluna minhu wa baban yukhrajuna minhu ɗaya daga cikin kofofin tana ake shigowa ɗaya kuma tana ake fita wa zada fihi mimma yalil hijr sittata azru'in kuma sai ya ƙara jira'i shida ta bangaren hijir isma'il wa zada fi kuliha tis'ata azru'in tsawon ɗakin kabin kuma ya ƙara tsawaita shi da zira'i tara ina fata an gani wa qala muslimun fi hadithihi imam muslim da yazo cikin hadisin sa sai yace falamma qutila ibn zubayr yayin da wannan wato mugun gwamnan nan yazo ya kashe abdullahi dan zubayr kataba al-hajjaji ila abdul malik kun da kissa hajjaji bin yusuf sai rubuta wa khalifan shi abdul malik dan marwan dan hakan yukhbiruhu bi zalik ya ba shi labari cewa to yanzu Allah ya ba mu nasara mun kashe mai jayayya da mulkinka da haka yanzu kai ne kaɗai halifa gwamnatin makka ta dawo ƙarƙashin mu to ga kuma abin da ibnu zubair yayi a garin makka yayi wuta mai wasiƙa ya yi ka yukhbiru wa annabna zubair qad wada al ala ustin nazara ilayhi al-udur min yake Abdullahi dan Zubair ya ya taba ginin kaba ya maida shi zuwa wani gini kan ranshi shi fa kataba ilayhi Abdul Malik to shi ne a lokacin shi ma khalifa sai ya rubuto mai jawabi sai ce inna lasna man talqihu ibn Zubair aw min talqihi ibn Zubair yace ban yadda da wannan aiki ba Ba ka aje a sake nisawa a da shi da yadda yake jama'a fahimta ko lasna fi talfiq ibn zubair fi shay'in ban yarda da aikin shi ba amma ma zada fi tulihi fa aqirrahu amma sai ce tsawon ginin ɗakin da ya ƙara sama ko ku bar wannan tsawon shi kar ku rage ginin an fahimta ko wa amma ma zada fihi min al-hijr sai dai wannan ƙarin faɗaɗawan da ya yi ku je ku yanke shi ku sake mai da bangon asalin inda yake kafin ya ƙara faɗin sai suka ƙara rage jira'i shida ɗin nan faruddahu ila bina'i sai aka mai da shi zuwa da asalin ginin da ƙurayshawa suka yi wasiddal baba suka je suka toshe wannan ƙofar da ya ƙara ta biyu Allah allazi fatahahu wanda ya buɗe sana qadahu wa a a'adahu ila bina'i sai aka ƙara warware ɗakin kaba sai koma asali wa fi riwayati a wata riwaya قال عبد الملك عبد الملك ɗan Maryam yake ma kuntu azunnu anna aba a ma kuntu azunnu aba Qubaydin ya Allah dan shi suke wa alkunya da Abu Qubayd yace ba na tunanin sami amin Aisha ta ma kana yaz'umu wannan karatun da gaskiya ya ji daga Aisha kawai wani ra'ayi ya kawo mana don ya saba mana shi tunanin shi kenan annahu sami'ahu minha da yace wai Aisha ce ta karantar da shi ni ban yarda da wannan karatun ba qala al-harith ibn abdullah al-harith dan abdullah sai cewa abdul malik bala ran sarki ya dadi in dai batun hadisi nan ne to da gaske ne mu mun san karatun ana sami'tu minha kaga dan fada mutanen arziki kenan duk da cewa yana kokarin ya goyi bayan wani ra'ayin shi ne amma waɗannan da suka da yake ya zo kan hadisi ya ce a ta dai in dan ta hadisi hadisi ne amma in san karfin gwamnati kuma abin da kake a yi to ba yadda aka iya da haka ana sami tsoro min ha ni ma na taɓa jin wannan karatun daga ummu na Aisha qala sai Abdul Malik yace sami ta haka kullu ma ba ka ji ta ce ni qala sai ce qalat na ji ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yake cewa inna qaumaki kafaru min dunyanil bayt iyayenki da kakanninki mutanen ki ko shawa to sun gaza samun kuɗin da za su fada da ginin ɗakin Ka'aba ne walau la hudasatu ahdihim bishirk ba dan ba su dade da shiga musulunci ba da barin shirka a atti ma taraku minhu da na cika ta abin da ba su cika ba a lokacin gini fa in bada li qaumiki min ba'di dan haka ina fatan cikin waɗanda za su zo nan gaba idan wani ya samu iko an ya buluhu ya gyara ginin fahalummu ne a fahalummu li ariyaki ma sarafu da haka ki biyo ni in nuna miki inda suka tsire a cikin ginin kaba faraha qariban min sab'ati aisha take manzon Allah ya je nuna mata sai da ta ga wannan tsawon wajen kusan jira'i bakwai ina fata an gani a wata riwaya kala abdulmalik abdulmalik zai da ya ji wannan karatun daga cikin fadar sai kuma yi nadama sai ce kai ce mai kunti sami'tuhu qabla an ahdimahu wallahi da na ji wannan karatun kafin in sa hajjaji ya je ya rusa wannan ginin la taraktuhu ala ba da na bar aikin da Abdullahi dan Zubair yi amma kai kyau na riga na sa an rufe kuma har an gama yi fa hada ma ja'a fi bina'il ka'ba min al malam Abu Abdullahi yake wannan shine hadisai da suka zo game da bayanin ginin Ka'aba to sai kuma wancan maganar da muka ji cewa Imam Malik an samu dama a zamanin shi amma ya kada a taba shi malam yake cewa Wan wariya annar rashida an ba da labarin cewa wani sarkin musulunci a zamanin shi shine sarki haruna rashid zakara limalikin ya taɓa zuwa neman fatawa wajen imamu malik bin anas annahu yuridu hadma ma bana al-hajjaj min al-ka'ba yace to ala gafa kamala tunda mu ma yanzu gwamnati ta dawo hannun mu domin shi haruna rashid yana daga cikin khalifofin banil abbas an fahimta ko shi kuma yankan hajjaji bin yusuf a sakaki yana daga cikin gwamnonin bani umayya kaji inda siyasan zai shigo idan banil abbas wani daga cikin ya aikin musa ginin za a ce saboda dama akwai yayyar gwamnati tsakaninsu da bani umayya an fahimta ko da haka har nuna rashid ya tambayi imam malik shin kana ganin yanzu tun da gwamnati na a hannunmu muna da ƙarfi muna da iko mu ba da kwangilar rusa wannan ɗakin mu mai da shi asali kamar da ibn Zubairu ya gina an gane wannan da ke ko annahu ridu hadma na banat hajjaj min al-ka'ba an yuraddahu ala bina ibn Zubairu da za mu je mu rusa shi mu mai da yadda ibn Zubairu ya gina ba bima da'a an nabi sallallahu alaihi tunda akwai karatu daga annabi da ya faɗa haka wa mutasalahu ibn zubair kuma ibn zubair kokarin yi aiki da hadisi na manzon Allah fa qala lahu malik to bari ku ji abin da imam malik yake sai na shattuka Allah ran sarki ya dade ya amiral mu'minin ina yi maka magiya da Allah Allah taj'al hadha al-baita mal'abatan lil muluki don Allah kada ka bari wannan ɗaki ya zama wurin wasan sarakuna da shugabanni kaga nan me yake nufi kada a mai da shi kuma ya zama abin siyasa wannan gwamnatin in ta zo ta yi ta ta fadada in wata gwamnatin da take adawa ita ma ta hau ta ma ta yi ta ta tsike shi ba haka gwamnatoci suke yi ba ba haka sai imam malik yake ina gani sarki da Allah kada ka sa wannan ɗaki ya zama wurin wasan sarakuna sarki ya ne zai tabbatar sarki ya ne zai rusa la ya sha'u ahadin minhum illa na qadal bai wa banahu wanda ya ga dama ya rusa ya tashi ginin yace ai shi ma yana goyon bayan wancan na da in wani ya zo shi ma ya fitar da gwamnatin shi shi ma yace a sake rusawa a faɗaɗa to me kuke tunanin jama'a ai ina ganin ko masallacin anguwanku ake wa haka to za a mai da masallacin bai da kima kuma kuma an gane wannan ce ko sai ce ta ta da hada haibatu min kibirin na to idan aka mai da ɗakin yau a gina yau a rufe yau a rufe yau a gina to mutane za su daina ganin sarjinin ɗakin kowa zai ɗauka abu ne mai sauƙi shi ma zai iya samun dama ya rufe shi to shi yasa kuka ga tun wancan zamanin har yau babu wanda ya ƙara dangantin ya sake taɓa ginin ta hanyar ya rusa ya faɗaɗa ya mai da ƙofofin guda biyu amma malamai suka ce ana sa ran watan wata rana za a sami wanda zai zo wannan gyaran da annabi ya ci ne amma dai har yau ba a sami wanda ya iya yi ba tukuna ina fatan jama'a an gane jama'a abin ba sauki gare shi ba ko Allah ya sa mu dace to wannan yan uwa masu albarka shine bayani da aka kawo sai kuma wasu tattaunawa da alkurtubi ya kawo na cewa to bayan wannan gini da annabi ibrahim ya yi ƙuraishawa suka zo suka gyara a zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin kafin a zamanin ashabul fil an samu wani matsala kuma da ɗakin kaba shine ya sake samun matsala har hajarul aswad din nan da annabi ibrahim ya aza ya taɓa faɗowa ina fata an gane sannan da waɗannan shawa suka zo za su aiki ginin ba su mai da hajarin aswad ɗin mazaunin shi ba sai zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka a lokacin har aka so a rikici tsakanin ƙabilun larabawa kowa daga cikin suna cewa ni ne ya kamata mu mai da dutsen da haka rikici ya rikici aka kata tantance ya zai ɗauki hajar aswad ya maida shi kenan sai suka dawo suka ce to bari a zo a yi wani yarjejeniya wanda da shi za mu haƙura da ra'ayin kowa na kan shi ne ɗauka da suka turo wakilansu kowane kabila ya turo wakilinka, aka ce to me shawara kuke gani ba dai wanda zai yarda kabilan wasu su ɗauka ba shi ba to kuma kabilun sun saba sai suka rasa me za su yi shine ɗaya daga cikin su ya kawo shawara yake abin da ra'ayi dukkan mu haƙura mu bari sai gobe da safen Allah yadda gobe da safen sai mu zo mu tsaya a wajen sai mu ainihin wato sa ido mu kalli hanyar da zai gilma ta gaban ɗakin kaba. duk mutumin da muka ga ya zo ya wuce a farko to duk abin da ya hukunta mu yadda akan hukuncin shi sai suka ce eh ni yadda da wannan shawara to shine sai gaba ɗaya da na wayewa suka zo suka tsaya a ɗakin kaba, sai suka sa ido aiko mutumin farko da zai gilma ta wannan hanya sai zama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sai hankalin su ya kwanta kowa sai ya ji zuciyar ta yi kai cewa in dai wannan yaron ne mun yadda da za abin da zai hukunta shi ne lokacin sai suka kira manzon Allah ta to kaji kaji rikicin da dama muke a kai wannan dutsen ake son a maida mazaunin shi amma kuma kowace kabila na son shi ne za su aikin maidawa amma mun yarda ne akan cewa duk wanda ya fara wucewa hukuncin da yi shi za mu yarda a kai. Allah yake kenan kuna son in hukunci akai suka ce eh sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko zanin da yake wafa da shi sai shinta da zanin sai sa hannun shi mai daraja shi kaɗai, ya dauki dutsen sai ya aza shi a tsakiyar zanin da aka sai sai kowace kabila su turo wakilin da aka dukkan kabilun sai suka turo wakilai sai annabi ya ce kowa ya kama bakin zanin daga cikin ku da haka wannan ya kama nan wannan ya kama can wannan duka suka kewaye zanin sai annabi ya ce to ku matsa da shi bakin ka'aba sai suka kamo aka zo bakin ka'aba sai ce to ku ajiye ina ajiyewa sai sa hannun shi sai ƙara ɗauka sai mai da wajen shi kenan an raba gadama ko ba a raba ba kaga yanzu kowa an yi da shi ko ba a yi da kowa ba wannan shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah komai na adalci ne ba wani abu da manzon Allah zai zo da shi wani ya ji cewa bai yi miki daɗi ba sai in munafiki ne mutum jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to bayan wannan aikin da akwai wani mutumi da aka bada labarin shi ya fara ɗaukan ɗawainiyar yi wa ɗakin ka'aba ginin riga yanzu ba kuna ganin ana sawa ka'aba riga ba an ji babu wannan riga dutsen ne kawai za ka ga ginin to wane ne mutumin farko da ya fara ɗaukan nauyin zai ɗinka wa ɗakin ka'aba riga da shi sai malam yake zakarar waqidi malam waqidi ya bada wannan labari yake haddathana ma'mar an hammam bin munaddih sami abu hurairah ta yaqulu naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sabbi ashab al-himyari wannan malami wa abu dan munaddih yake ya ji abu hurairah Allah ya kara mishi da yana da labari cewa annabi ya taɓa hana mutane su daina zagin wato wani mutum da ake kira as'ad al-hinyari wannan as'ad al-hinyari din nan wa huwa tubba'un yana daga cikin mutanen da ake cikin su da wa wa qabu tibba huwa awwalu man kasal baita shine mutumin farko da ya fara dinka wa dakin Ka'aba yiga jama'a an gane wannan da ko ce wa huwa tibba'ul akhar shine wato wanda aka samu cikin tarihin mutanen kubba wanda ya zo daga baya to daga nan kuma aka ci gaba da yi wa ɗakin kaba wato ɗinkin kaya wanda ake fitirce shi da shi shi ta ga har yau ana yin wannan aikin ɗinkin kaba kuma duk wannan rubutu da kuke gani a cikin ɗakin kaba ko da hannu ake saƙa shi ba duk wannan rubutun da adduoyin da ayoyin da bizar duk da hannu ake sakawa in kana son ka gani yanzu zaka iya shiga YouTube ka je ka sa amalu tisa'il ka'aba za a ɗauko maka kamfanin ka ga yadda aka jibga ma'aikata wanda su aikin su kenan tsawon shekara suke aikin ɗinka sabon riga da za a sa wa ka'aba da haka da hannu da allura da zare zaren zinari za su rinka sawa ta ɗinka har ka da duk rubutun ya fito shekara ɗaya ake saukan su kwangila su daina aikin komai ko wannan aikin hankin kuma an gane wannan da ko wannan na daga cikin hidima da an yi wato a shugabannin da suke a saudiya suke yi wa ɗakin kaba allah madaukakin sarki ya musu kyakkyawan sakayya ɗan uwa masu albarka wannan shine ƙarshen bayani kamar yadda muka ce wanda ya ɗauko mana tarihin ginin wannan ɗaki da kuma yadda ta kai ga yau ɗin nan da muke a ciki sai menene fa'idar da za mu ɗauka a cikin wannan tarihi wannan yana ƙara tabbatar mana da gaskiyan addinin musulunci jama'a domin duk wanda ya biyo wannan tarihi har zuwa yau zai gane al'amarin in ba Allah ne yake yi ba da abin da zai tabbata ba zuwa yau ka gaya min duk cikin waɗanda suke tutiya da wani addinin ko da wani wato tafarkin da ba wannan ba wa yake da nasu tarihin addini shekaru ɗari kaza baya babu sai dai ka ana kama sai ka an ce wani mutum ne aka yi shekaru ɗari da ashirin da suka wuce iya tarihin su kenan amma ta ji musulunci kai za dace kuma abin na nan har yau daga nan za ka gane lalle wannan shi ne addinin Allah sai ka ji Allah maɗaukakin sarki ya yi annabi Ibrahim kuma ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi maka wahayi kai ma ka bi tafarkin shi an tabi millata ibrahima hanifa ka bi wannan tafarki na annabi ibrahim domin shi ne kadai addinin gaskiya da haka birrintan da yahudawa suka so su yi akan addinin annabi ibrahim cewa ai su nasu ne kiristoci ma sun so su wannan rintar cewa ai nasu ne kai hatta mushrikai su ma sun ce nasu ne shi ne za mu zo mu ji a ƙarshen tarihin nan na annabi ibrahim insha Allah sai mu zo mu ainihi wato aje mu tsage mana wai ne suke nufi da suke cewa annabi ibrahim ya su kowa ya yarda annabi ibrahim kaɗai ya tabbata akan addinin musulunci to wani irin addini ya addini annabi ibrahim shine a yau har aka samu wasu da suka ɗauko wani kwangila wai sun zo da wani addini sunan addinin ibrahimiyya wai su abin da suke cewa tunda kowa na ta annabi ibrahim na shi ne to kowa ya zo a haɗe kawai gaba ɗaya da da yahude da kirista da musulmi a wannan sai dai musulmi a yawa musulmi ba da musulmi sai ka haɗe su uku sai ka rinka yin wani addini common wai suna addinin addinin ibrahimiyya shine yanzu ka daska fara project din a duniya fa baki daya ba wai a wani waje ba har Najeriya nan suna da wakilai su ne waɗanda suke yawon tallata addinin da yake ji ake cewa intace wahdatul adyan zama an gane wannan da ke ko tauhidul adyan wai addinai su haɗe a daina rikici duk su zama a rinƙa yin abu iri ɗaya da haka in za a gina wurin ibada to za a gina wurin ibada ne mai three purposes wanda zai iya sabin purposes guda uku ranar juma'a wurin na musulmai ne limamin ke zai hau min bari ya mutu hudu ba ya sallar juma ranar asabar ke wurin na yayi dawa ne su ma su zai su kada kasau kasau din su su gama su gaba ranar lahadi kiristoci su ma su zai su sake da Allah kai ka je wannan irin irin wannan ah, me ya ake cewa abun an hada shi din nan <laughs> asalin kuma masu alaƙa da Allah ya mutumin musulunci irin wannan kuma wallahi kamar da nake akwai waɗanda sun karɓo wannan kwangilar kuma suna nan suna yaɗawa ya mu zo mu tattauna a kan su insha Allah irin su za ka ga a cikin wannan wata na Ramadan fa sai ka ga an shirya iftar a wani coci sai ka ga wakilan sun je wai aiki da kiristoci duk ɗaya ne ba wani bambanci da aka ga kiristoci ma suna taya su buɗe baki sannan wata rana ta gayyato manya-manyan kiristoci da fada-fada zo har cikin masallaci a ci abincin iftar tare da na'am ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske shi ne za mu zo mu wannan bayani tsakani da Allah kai ka da musuluncin ke zama irin wannan da shi ne ba abin da ke faruwa ba sa wajibi sai an yaƙi wannan kafircin da aka ɗauko da sunan yai addinin ibrahimiyya ya Allah ya riga ya tantance mana Allah yake ma kana Ibrahim yahudiyya annabi Ibrahim ba yahudi bane wala nasraniyya annabi Ibrahim ba ba nasari bane sai Allah yake walakin kana hanifan muslima annabi Ibrahim musulmi ne mushrikai sai suka fara murna cewa to ba a faɗe mu ba sai Allah ya ce ma kana minal mushrikina to mu musulmai mu ne kadai da annabi Ibrahim wallahi za mu je mu tattauna wannan a ƙarshen waɗannan bayanan insha Allah to kun ji annabi ibrahim da ya zo wannan aikin project din nan shine ya rinka wannan addu'a da shi da annabin allah annabi isma'il suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to wannan addu'an jama'a yana daga cikin addu'a kuma da yake kada zuciyar duk wannan imani idi ba fa ya sa annabi ibrahim ya zo wannan aikin ginin allah kuma ya ce ya gaya wa ɗanshi ya taya shi su ginin tare da haka wannan aikin automatically aikin Allah ne amma annabi Ibrahim da ya zo yana aikin ginin zai kuma saboda tsaban kankan da kai ga Allah sai kuma yana cewa ya Allah da shi fa muna yi Allah ka taimake mu ka karɓi wannan aikin a hannunmu wannan suka ce gayatu tawadu'i kenan sai sa duk aikin da kake yi wallahi kakka bi kirji ka ta haba ai mun gama wa Allah kawai sai dai mu huta Allah ya ba mu lada a a Allah ya karba wallahi sai ta ta duk musulman arziki duk aikin da ya ko sai ya rika addu'a karshen aiki yana cewa Allah ka karɓa mana Allah ka sa mun yi a ba haka musulmi ke addu'a ba to haka ake son musulmi ya rinka yi wannan sunnan annabi Ibrahim ka ji cewa suke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka karɓa mana wannan aiki domin kai mai ji ne kai mai ainihin wato masani ne da akan wannan za mu ainihin wato saurara a yau insha Allah don Allah madaukakin sarki ya ce mu da darasin gobe za mu ji sauran addu'o'in da annabawan suka ci gaba da yi dan addu'an bai kare ba da za mu zo mu ji sauran addu'o'in sai mu ci gaba da tattauna mana bayani a karkashin su insha Allah kun da kuwa fatan alkhairi a nan za mu saurara muke roƙon Allah madaukakin sarki mu ma ya karɓa mana wannan abu da muke yi Allah ya bangi ya sanya mana albarka a rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon fahimta da kannin da ke cikin littafin sa kuma ya bamu ikon yin aiki da su da yana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah